Babban daraktan hukumar wasanni ta jihar Legas Deji Tinubu ya ce gwamnatin jihar na kokarin shirin samar da isassun kayayyakin aiki ga bangaren lafiya wanda zai mayar da hankali wajen gano masu wasan motsa jiki da ke amfani da magunguna masu ƙara kuzari. A ranar Talata ne Tinubu ya bayyana wa jaridar New Nigeria alhininsa a birnin Legas na cewar akwai matukar amfani da kuma buƙatar kawo ƙarshen amfani da magungunan ƙara kuzari da wasu 'yan wasa ke amfani da su. jami'in na gwamnatin jihar Legas ya yi bayani dangane da kuma bayan da kasar rasha ta samu bisa ga dakatar da ita da kungiyar wasannin motsa jiki ta duniya ta yi a sakamakon zargin wasu 'yan wasan motsa jikin kasar da kayan amfani da kwayoyin ƙara kuzari jami'in ya ƙara da cewa muna da fanni na lafiya wanda muke sa ran nan da ɗan lokaci kaɗan zai fara gudanar da ayyukan binciken amfani da kwayoyin masu nasaba da ƙara kuzari a lokacin wasanni ko da shike ba zan iya bayyana ranar da ɓangaren zai fara gudanar da ayyukansa ba amma nan da ɗan ƙanƙanin lokaci ne zai fara aiki.